amma akwai maganan da gwamnan su sabo na yanzu yayi eh. duk kwarada ne ko a katsina ne wannan shi katsina duk kwarada gwamnan katsina ne to shi akwai wani magana da yake cewa wai yana yana kira ga gwamnati misali da ta sahale a dinga ba mutane dama su siya makami su ma su rike to ya kake gani saboda mutane da dama wasu suna ganin cewa wannan illa ne zai zama wa al'umma saboda idan aka sahale aka halasta kowa zai iya mallakan bindiga to za ka ga maybe a shigo da wani sababbin ta'addanci ko fitina. Gaskiya Amma shi a wurin shi eh, shi yana ganin wai saboda misali in mutum ya je noma eh. ko an zo shi ma zai iya kare kansa. To wannan gaskiya ba shawara ce ta garba. Mm. As far as matsayin mu na dattawa ko matsakaitan dattawa a wannan nahiya mu ta arewacin Najeriya mu ba mm. za mu yadda a yi irin wannan al'amari ba. Kuma ba abu ne da ya kamata ba. Mm. Abin da za a yi insisting shine a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tabbatar an kawo tsara shine kawo makawa yanzu idan mutane aka bar su aka su mallaki makami mm. baka san wani irin makamin mutum zai mallaka ba kuma idan an yi ne wani da kyakkyawar manufa shi idan da kyakkyawar manufa ya kawo al'amarin mm. to abin daga ƙarshe shi ma sai ya yi kuka da shi ga kuma yanayin da talauci ne yawa ne babban matsala wani da ya ji damuwa ne babban matsala shi yasa wannan ba shawara ce ta garba mm. maganar kowa ya kai mallaki makani ba daidai bane mm. a yi kokari a tabbatar da an samu tsaron an wata hanya an fito da ita wadda mm. za a tabbatar da samun tsaron shi ne kawai mafita amma maganar mallakar makani gaskiya ni bani da wani ban aminta da wannan idea din ba kuma daga ƙarshe za ta jawo mana matsala ba karama ba a arewacin Najeriya ko a Najeriya ma baki da. kuma ga misali tunda yan ta'addar nan ba uniform ne da su ba to in ka rike wani ya rike shi ma dan ta'adda ya rike kaga ba za a iya bambanci kaga wannan shi ma wani abu ne da ka hango shi shi ma wanda yake mm. kuma abu ne wanda yake zai kawo illa ta gaske shi yasa na gaya maka maganar a ƙyale kowa ya mallaki makami ba ita ce solution to irin waɗannan problem ba eh, eh.